بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma cicif ga watan zulƙada a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha uku ga watan takwas shekara ta 2016 miladiya a darasinmu da muke gabatarwa na littafin muwatta malik a wannan safiya da izinin allah maɗaukin sarki za mu tashi a darasi na 59 a cikin kundi na biyar ma'ana kitabul juma'a a kuma babi na uku babi na uku kundi na biyar darasi na hamsin da tara malam yana zayyano mana batutuwa da hukunce-hukunce da suka keɓanci sallar juma'a bayanai akan abin da ya shafi sallar juma'a sai malik ibn anas Ya ce babu fi man adaraka raka'atan yawmal juma'a babin da zai yi bayani dangane da mutumin da ya rishi raka'a guda a sallar juma'a ina fatan kun gane magana ta da kyau menene hukuncinsa mutumin da iriski raka'a ɗaya a sallar juma'a ya je masallacin juma'a ya je ya samu an yi raka'a ɗaya saura ɗaya yanzu zai huce wani masallacin ne in akwai koko zai yi sallah a zahar ne raka'a hudu koko zai bi wannan din ne ya ciko a guda ana fatan kun gane magana ta da kyau ko dai ya zama na ya riski wannan raka'a guda tare da liman in liman ya sallame sai ya miƙe ya karo raka'a ɗaya bambara kwai kenan za ka yaushe ne aka ce ka yi ka riski juma'a raka daya subhanallah eh ina zan kun gano wannan da ke wasu daga cikin magabata da yawa suka ce ina ai idan mutum bai samu raka'a in mutum bai samu hudu ba ba to azhar zai an samu daga cikin magabata da yawa cikin tabi'ai su mujahid ibn jabar sa'ata ibn abi rabah suka ce duk wanda bai samu sallar ju'u bai samu hudu ba ba to raka a hudu zai yi azhar zai yi domin ka kaddara inda liman zai yi sallah bai yi hudu ba ba raka no zai yi hudu hudu zai yi to tun da liman ya yi hudu ba biyu zai yi kai kuma baka zo ka saurari hudu ba ba to hudu za ka yi azhar kenan wannan zai nuna mana girman maganar wannan magana ce daga tabi'ai kuma ba wai mutum ɗaya ne ko mutum biyu ba kaga tura wannan magana sai gana da wani dalili mai kwari da ya fi ƙarfin wannan ɗin don in yi kankan da shi to har yanzu dai ana nan wanda zai nuna mana girman sallar juma'a kada mutum ya kuskure ya rasa hudu ba da yawan mutane sun ɗauka hudu ba ita ce sallah abin nan in da ya samu raka'a shi yana ganin in da ya samu raka'a biyun nan to ya samu juma'a saboda haka shi ba damunsa ba ne wai ya rasa hudu ba a watan juma'ar juma da ta wuce ya rasa juma jiya ma ya rasa a jiya ma ya rasa hudu ba sai ga gaba ɗaya shi a juma'a biyar da ƙarni in ya sami hudu ba uku kuma baya ji a jikinsa to yi sa imam malik ibn anas sai ce babu fi man adaraka raka'atan yawmal juma'a babin da zai yi bayani dangane da mutumin da ya riske raka'a guda a ranar juma'a sallar juma'a shin zai ƙaro raka'a guda ne su zama biyu shi ya ya samu juma'a ko ko a'a kai tsaye zai tafi raka'a hudu ne domin ya rasa don ne ya samu raka'a da yakan, ai bai samu hudu ba ba to tun da kan bai samu hudu ba ba zai wuce zuwa sallar asar ne kai tsaye kenan da gaskiya mutum ya gyara jadawalinsa timetable nashi ba mutum ya gyara domin ya ba shi damar sallar juma'a a kan lokaci abinda nake nufi kan lokaci ya je masallacin juma'a a natse ya natsu ya samu hudu ba liman ya